وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدارس كان هدوى أولا وني نأكو قوة رمضان bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu salam daga maka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda kuma yake daidai da shida a takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya cikin yadda Allah maɗaukaki yau ma Allah ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukaki ya albarkace mu da dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata mai albarka ya tsare mu da dukkan sharrin da yake iya samun mutane a cikin wannan wata kafin mu fara karatu muna maraba da bako da muka samu a wannan majalisi namu na karatu mai albarka yau malam hassan shu'aibu shinge sai daga cikin malamai masu karantarwa a nan garin bauchi wanda ɗalibi ne da ya karatu a jami'ar musulunci ta madina ya yi karatu a gabanmu da shekara ɗaya a kulletu shari'a inda ya karanta shari'ar musulunci kuma shi ne na'ibi na babban limamin masallacin usmanu dan fodiyo da ke nan jiyare wato masallacin kusa da gidan kauran bauchi kenan malam hassan shayabu shinge kuma yanzu haka alkali ne a ɗaya daga cikin kotunan da suke shari'a musulunci a nan jihar bauchi malam muna maka barka da zuwa da wannan ziyara da kai mana Allah madaukake saka maka da alkhairi Allah madaukake sanya a cikin mizanaka na ayyuka a muna nan cikin suratul araf inda jiya malam ya karanta mana aya ta 143 fadan Allah madaukaki walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين wannan ayar jiya muna bayani akan abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen da suke cikin wannan ayar da matsalolin da ya kamata a ce mun tattauna a kansu ba mu gama ba lokaci ya mana halinsa da aka yau za mu karasa matsalolin cikin wannan ayar kafin mu shiga aya ta gaba idan ba ku manta ba mun yi magana akan matsalar annabi musa alaihi salam ya roƙe ga allah bayan ya ji maganar allah ta baraka ta'ala ya yi shauki ya yi burin ya ga allah subhanahu wa ta'ala amma allah maɗaukaki sai ya bashi wani wani gwaji wanda zai nuna masa cewa zai iya ganin allah maɗaukaki ko ba zai iya gani ba ubangiji ta'ala ya bayyana wa dutse kamar yadda allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan ana karantawa dakkan sannan a wata kira ana karantawa dakka'a wasu malamai suka ce duka ma'anan guda ɗaya ne yayin da Allah maɗaukaki ya bayyana wa dutsen nan ja'alahu dakkan sai Allah maɗaukaki ya sanya dutsen ya zama gari ya nike dakka'a wasu malamai suka ce a'a ma'anar dakka'a daban da dakkan suka ce dakka'a yana nufin yashi yana nufin mustawiya mustawiyan alal ardi sai ya zama cewa ya shafe a ƙasa kamar babu shi to in mun haɗa maganar guda biyu da faɗin Allah maɗaukaki dakkan a wata kira'a da kuma dakka'a to sai mu haɗa sai mu ce lokacin da Allah maɗaukaki ya bayyana wa dutsen sai dutsen ya nike saboda girman Allah madaukaki sai ya zama gari daga baya kuma sai shafe da ƙasa gaba ɗaya sai ya zama kamar babu dutse a wajen gaba ɗaya annabi Musa alaihi salam yana gani hakikanin tajallin da Allah madaukaki yayi babu wanda ya san shi sai Allah ubangiji ta'ala da ce ya bayyana wa dutse ya ya bayyanar Allah madaukaki take a dutse wannan yana daga cikin ilimin da bamu san shi ba Allah madaukaki bai gaya mana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai gaya mana ba yana daga cikin abinda ubangiji ta'ala da ya ga damar mu sani da ya gaya mana amma ya sanar da mu cewa ya bayyana wa dutse amma bai gaya mana kaifiyar bayyanarsa ba ba za mu kutsa mu yi shishigi cikin labarin Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda Allah madaukaki ya bayyana iya shi za mu bayyana hadisi ya tabbata cikin sunan na al-Imam Tirmidhi da al-Mustadrak na Imam al-Hakim da isnadi ingantacce Imam al-Hakim ce akan sharadin Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana da ya karanta falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakar da ya karanta wannan ayar ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya babbar yatsasta al-ibham wannan kenan min qariban min tarafi khinsarihi wato kusa da karshen yatsasta ta kuriya yar kankanuwar yatsan nan ita ce ake ce da ita khinsar a larabci kamar yadda larabawa suke bada sai wannan khinsar wannan su ce binsar wannan su ce wannan su sababa wannan su ibhama kaga yanzu kai bahaushe ne aka ce ka faɗi sunayen yatsun na aiki ya same ka yi ko amma kaga su laraba kowace da sunanta to wannan ita ce khinsar Ana bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora yatsarsa babbar a ƙarshen wato kusa da ƙarshen wannan kankanuwar yatsar ta ƙarshe abin nan ta ƙuriya sai ya dora yatsarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatantawa ma'ana falamma tajalla rabbuhu lil jabal sai nuna haka ma'ana dan bayyanar da Allah madaukake wa dutse bai wuce wannan gurin ba haka manzon Allah ya nuna da haka kuma za mu nuna saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna qala ki fasakal jabal sai dutsen yayi kara yayi kuka wanda ya ruwaito wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shine Sabitun bunani wani tabi'i yana gaya wa Humaydun Tawil yana gaya masa wannan hadisi qala humayd li thabit humayd tawil sai yace wa thabit taqulu hadha yace yanzu zaka ce haka yana ganya za a yi zo yana kwatanta bayyanar Allah da yatsarsa فرفع ثابت يده ثابت البناني سي دغ فضرب صدر حميد سي بيجي كرجين حميد الطويل wanda yake tambayar sai me yasa ka daga yatsa me yasa kake kwatanta bayyanar Allah madaukaki wa ya ce yaquluhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa yaquluhu anas wa ana aktubu yace me kake nufi ya ɗora hannunsa akan kirjin sa ya buga yace kai me kake nufi manzon Allah ya faɗa anas ya faɗa ni kuma kana son boye ne ai ba zan gagara faɗan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ba zan gagara faɗan abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka faɗa ba wannan hadisin hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta cewa bayyana da Allah madaukake dan kadan ne shi yasa har ya kwatanta shi da ya wato karshen kurjar yatsa yace falamma tajalla rabbuhu lil jabal sai ya dora yannan yatsa tasa a wannan karshen wannan yatsa ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa ke lokacin annabi musa sai ya fadi sa'iqan wasu malamai suka ce mayitan sai ya fadi ya mutu kasancewar as-sa'iqu a larabci ana fada ana nufin mutuwa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ubangiji ta'ala ce za mu buta cikin kaho fa sa'iqa man wa duk wanda ke bayan kasa da wanda ke cikin sammai dukan Allah madaukake ce za su mutu anan as-sa'iqu tana nufin mutuwa ne illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama thumma nufikha fihi ukhra sannan sai Allah madaukake sake da wata busar sannan a sake ma'ana Allah ya sa mala'ika yi thumma nufikha fi ukhra sannan a sake wata busar fa idahum qiyamun yanzurun sai ka ga mutane sun tashi suna kallo to wannan yana nuna ashe akan ce as ana nufin mutuwa shi yasa wasu cikin malamai suka ce as-sa'iqu anan ai annabi Musa mutuwa yi amma wasu malamai suka ce a'a a saiqu anan ana nufin maghshiyan alai ya fadi da ya suma wannan kuma shine abin da yafi zama daidai idan ka duba siyakin aya domin Allah madaukaki ya ba da labari cewa lokacin da annabi Musa ya fadin kuma sai ce falan ma afaqa lokacin da ya farfado suka ce al-ifaqatu kuma ana fadanta ne ga mutumin da ya suma wanda ya wanda ya mutu ba a ce da shi faqa an gane ku ba a ce da shi afaqa in an ce afaqa ana nufin daga suma ne wanda yake nuna ashe ba mutuwa yayi ba suma yayi ina fata an gane qala subhanaka sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka Allah tubtu ilaika na tuba Allah zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon waɗanda suka gaskata ni ne farkon waɗanda suka imani annabin Allah Musa alaihi salam lokacin da a Allah madaukaki ya bayyana wa dutse shi kuma yana gindin dutsen tsuru sina a lokacin annabi Musa alaihi salam sai faɗi su ma daga baya ya farfado bayan ya farfado sai ya gane cewa ya yi kuskure sai ya tsarkake Allah madaukaki ai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah madaukaki nayi kuskure akan abin da na aikata na neman ganin ka tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani malamai suka ce farkon masu imani ma'ana a cikin zamanin sa domin akwai annabawan Allah da suka gabace shi waɗanda suka yi imani kafin yanzu wanda yake nuna kenan waɗanda suka yi waɗanda suka yi imani shine na farko amma a zamanin sa ba a zamanin da ya gabace shi ba wasu malamai suka ce wa ana awwalul mu'minin ma'anansa ni ne farkon wanda ya yi imani da cewa ashe ba a ganin ka sai an mutu da na ɗauka ana ganin ka shin kafin a mutu amma yanzu wannan abin da ya faru ya zama ni ne farkon mutumin da ya gaskata yi imani cewa ba a ganin ka ya Allah sai bayan an mutu mun karanta hadisi da ingantacce cikin muslim annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ta'lamu annahu lan yara ahadukum rabb lam yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut ba ɗaya daga cikin ku da zai yiwu a ce ya ga Allah tabaraka ta'ala har sai bayan ya mutu ba a ganin Allah madaukaki a duniya to wannan yana nuna mana annabi Musa alaihi salam neman da yayi na ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake Allah maɗaukaki kuma ya tuba ga Allah akan abin da ya yi wanda yake nuna ashe kuskure ne mai girman gaske yau wani ya ce zai ga Allah a bayyane akwai masu cewa suna zuwa suna ganawa da Allah Abul Abbas mai tafsirin albahrul madi yake cewa akwai waɗanda wasu malamai waɗanda suka ɗauki wannan tafiya da annabi musa alaihi salam ya yi bayan kwana arba'in sai suka ɗauke ta wata sunnarsu da suke yi sai mutum ya tafi daji ya yi kwana arba'in yana bautar Allah yana neman kusaci zuwa ga Allah wai shi ma yana koyi da annabi Musa alaihi salam abun mamaki shine yaushe ka gama shiryar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita har ka gama da ita har ka koma shiryar abin da annabi Musa alaihi salam ya zaka aiki da shi lokacin da Allah madaukaki ya yi aiko zan Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk wani abu da annabawa suka zo da shi Allah madaukaki ya riga shafe hukuncin sa ba zai sake aiki ba sai dai abin da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama din ya kara tabbatar da shi amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tabbatar da shi ba alqur'ani ya shafe ya shafe hukuncin sa gaba daya Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da littafi ne muhaiminan alaihi hakiman alaihi zai yi hukunci akan dukkan littattafan da suka gabata ne gaba daya da haka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce a bar bi da duk wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan har yanzu hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ja'a rajulun min al-yahudi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ne daga cikin yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad nudima wajhuhu amma reshi a fiska sai ya kawo kara wajen manzon Allah فقالت يا محمد يا كي النبي الله محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي yace wasu daga cikin mutanenka 'yan madina wani ya mare ni wani ya kwashe shi da mari shine kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama kun san saboda adalcin annabi alaihi salatu wassalam wanda bai gaskata shi ba ma idan aka yi masa laifi sai kawo kara wajen annabi saboda ya san zai masa adalci yau in kai ne a wannan zamanin da muke ciki in zaka kai gara kana tunanin cewa wani wuri ya kamata in kai in na kai wajen wane mai yiwa saboda ba ma shiri da shi ba zai min adalci ba amma saboda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa duk da gaba da kiyayya da suke da annabi amma idan an taba su an musu laifi sai su dauki karar sai su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna tarbiyyar da manzon Allah alaihi salatu wasallam yayi wa al'umma da yawa sun bari ya kamata mu zama masu adalci akan mutumin da muke so da wanda ba ma so da wanda ya mana daidai da wanda bai mana daidai ba da wanda ya zalunce mu da wanda bai zalunce mu ba in za mu yi masa hukunci to mu masa adalci an gane ko wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu qala sai annabi ya ce ud'uhu ku kira shi fad'uhu sai suka kira shi qala ya ce lima laqamta wajha me yasa ka bari fiskar sa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inni marartu bil yahudi bil yahudi fa sami'tuhu yaqul walladhi istafa Musa 'ala al bashar yace na wuce wannan ba yahuda sai naji yana cewa ya rantse da ubangijin da ya ɗaukaka annabi Musa akan dukkan mutane gaba daya qala qultu ala muhammad sai nace kana nufin har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin mu ma'ana kenan wannan bai hudan ya fi fifita annabi Musa ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka shi ko wannan musulmi sai ya mare shi fa akhadatni ghadabatun falaqamtuhu yace dan haka sai nayi fushi kawai sai na mare shi qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tukhayyiruni min bainil anbiya kada ku rinka fifita ni a tsakanin annabawa fa nasa domin mutane ya tsakuna yau balkiyama ranar alkiyama mutane gaba ɗaya za su suma a filin alkiyama fa ana awwalu man yafiku ni ne farkon wanda zai farfado bayan an suma kaga kenan hadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan zai nuna maka wato harkar alkiyama ba abu ne na wasa ba manzan Allah ya ce kowa zai suma yace hadda shi alaihi salatu wassalam amma shine farkon wanda zai farfado Allah ka samu je a sa'a fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'im al yace lokacin da na farka ni ne farkon farkawa amma ina farkawa sai naga annabi Musa yana rike da wani ginshiki daga cikin ginshikan al'arshi fala adri yace ban sani ba afaqa qabli am juziya bi sa'iqati tur yace ban sani ba ya riga ni farfarowa ne shi ma ya suman ko kuma shi ne suma daga cikin mutanen da suka suma ba mai yiwa shi an bar shi a matsayin suman da yayi a karkashin wannan dutsen ta isar masa shi ba sai ya sake suma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ya tabbatar da cewa wato shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da annabi Musa suma yayi kenan tun da gashi ranar tashin alkiyama mutane za su suma idan sun suman kuma su farfado to yana tunanin cewa annabi Musa yana cikin waɗanda suka suma suka farfado ko kuma shi bai suma ba saboda ya riga ya suma a karkashin wannan dutsen tsoro sina ina fata an gane sakon annabi sallallahu alaihi wasallama anan da yake cewa la tufaddiluni ko la tukhayyiruni kamar yadda zuwa a wannan riwaya kada ku fifita ni akan annabawa kada ku girmama ni fiye da sauran annabawa wannan tawabu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafi cikin annabawa gaba daya da haka shi sa wasu malamai suka ce tawadu an minhu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah haka ne saboda kankan da kai wasu suka ce a'a abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka saboda yanzu tsakanin wannan mutumin ba Yahuda da wannan musulmin yanzu ya zama na cewa ana gore gore ne wato kowa wato kabilancinsa ne dangane da annabinsa ta tashi shi wannan yana ziga nasa shi ma wannan yana ziga nasa Shi ne abin da ya kawo rikicin to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hani zuwa ga cewa in dai har ana yi ne a babin musu an gane ko da nuna kabilanci to kar a yi wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kada kai irin wannan a wannan wurin amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban yan adam gaba daya kuma hadisi ingantacce manzon Allah ya ce ana awwalu ana ana sayyidu waladi adamu bila fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu gaba ɗaya bila fakar gashi ko annabi musa alaihi salam ai yana cikin ƴaƴan annabi adamu alaihi salam haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tufaddiluni ala tufaddiluna ala al-anbiya wa ala yunus ibn batta kada ku fifita ni akan annabawa kada ku fifita ni akan yunus dan batta annabi yunus alaihi salam lokacin da aka ba da kissarsa cewa ga abin da ya same shi wa zannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi fushi a cikin mutanansa mutanansa sun kin imani da shi ya gudu ya tafiya da budus ya yi musu fushi ya rabu da su to wannan abin da ya sai Allah madaukake ya zarge shi da laifi har Allah madaukake ya jarrabe shi da abin da ya faru nasa na shiga jirgin ruwa bayan ya gudu aka yi ƙuri'a jirgin yana tangal tangal a al'adar mutanen wurin lokacin duk lokacin da wani mai laifi ya shiga jirgin ruwa to jirgin ruwan zai yi ta tangal tangal tangal dole sai an fitar da mai laifin nan kafin jirgin ya tsaya da haka jirgi ya fara haka yana tangal yana kadawa suka ce to lalle akwai wani mai laifi ko dai akwai wani bawa da ya gudu wa ubangijinsa ko kuma wani laifi dai da wani yayi dole a yi ƙuri'a duk wanda aka samu da wannan laifin a cire shi a jefa shi cikin ruwa da a ce mu halaka gaba ɗaya gara ɗaya halaka aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fara faɗa kan annabi Yunus alaihi salam daga suka daga shi suka jefa cikin ruwa shikenan kuwa kifi ya haɗe shi فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين شكلا كيف يذوي حديش فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين lalabi sa fi batnihi ila yub'asun amma yana ta tasbihi yana ta tasbihi yana kade ta Allah Allah madaukake ce ba dan yana cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin wannan kifin har zuwa tashin alkiyama to wannan kissar da ta zo cikin alkur'ani wasu da suke ganin suna kaskantar da annabi Yunus alaihi salam gashi ko bawa ne na Allah cikin manya manyan bayin Allah annabawan Allah tabaraka wa ta'ala to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a'a in dai saboda wannan abin da annabi wani Yunus ya yi kada ku rinka fifita ni akan sa shi ma annabi ne kamar sauran annabawa amma dai magana tana nuna cewa a nassu tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi sauran annabawa gaba daya amma a babin kaskantarwa in dai kana nufin kaskantar da wani annabi ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana a wannan lokacin ina fata an gane Allah ya dace da mu sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Olha mai girma da ɗaukaka ya ce ƙala musa ƙala ya musa inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ubangiji ta'ala ce ya musa ya kai musa inni tsafaituka ala nasi lallai na zaɓe ka na fifita ka alan nasi akan mutane bi risalati da saƙonnina wa bi kalami da kuma magana da ne da kai fa khudh ma ataituka ka riki abin da zo maka da shi wa kun min shakirin kuma ka zamo cikin masu godiya wa Allah tabaraka ta'ala wa katabna lahu fil alwahi ubangiji ta'ala yace mun rubuta masa a cikin alluna min kulli shay'in komai da komai ba abin da muka rage face mun rubuta masa a cikin allunan da muka bashi mau'izatan domin su zamo abin wa'azi abin da ke cikin wato allunan su zamo wa'azi ne gargadi ne wato wa'azi ne da umarce umarce ne da kuma hane hane wa tafsiran li kulli shay da kuma bayanin dukkan komai cikin abin da zai amfani al'umma fa khudha bi quwwatin ka rike abin da muka baka nan Allah madaukake ce bi quwwatin da karfi wa qaumaka ka umarci mutananka ya khudu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyan abin da muka zo maka da shi sa'urikum darul fasiqin ubangiji ta'ala ce lalle za mu gwada muku za mu nuna muku darul fasiqina gidan fasikai lokacin da Allah madaukaki ya bayyana wa annabi Musa alaihi salam annabi ya bayyana wa dutse annabi Musa alaihi salam ya suma ya farfado ya tuba ga Allah madaukaki to lokacin sai kuma ubangiji ta'ala yake nuna wato yake rarrashin annabi Musa alaihi salam yake nuna masa wannan abin da yayi na neman ya ga Allah tabaraka wa ta'ala bai farage masa darajar sa ya mai da shi kaskantacce ba a'a yana nan madaukaki ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da haka ubangiji ta'ala ta ya Musa ya kai Musa in nisfafaituka ni na zabe ka alan nasi akan mutane nan ma malamai suka ce mutane ana nufin mutanen zamanin sa domin in ba haka ba lalle Allah madaukaki bai fifita annabi Musa alaihi salam akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ubangiji ta ala fifita annabi mu annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan annabi Musa alaihi salam amma nan ana nufin nas ana nufin cewa mutanen zamanin sa wasu malamai suka ce a'a ba wai ana nufin mutanen zamanin sa ba fifitawan ana nufin ba wai fifintawa ne ta gaba ɗaya ba a'a an fifita shi akan mutane kasancewan dai wani matsayi ne da aka bashi ba kowa yake samu ba idan mutum ya baka yi shawari da kai zai iya cewa ka sani wani na keɓance ka ne cikin mutane na yi shawari da kai wannan kalmar da ya faɗa da cewa na keɓance ka na yi shawari da kai baya nuna kuma bai yi shawari da kowa ba an gane ko ta yi musanna akwai wani kuma shi ma da ya keɓance shi a cikin mutane shi ma yi shawari da shi to nan ubangiji ala ce in nisfafaituka alan nasi na zaɓe ka akan mutane to wannan kuma bai hana cewa kuma Allah madaukaki ya zaɓi wani akan mutanen ba har yanzu ma'ana kamar yadda na zaɓi sauran annabawa akan mutane to kai ma na zaɓe ka akan mutane ina fata an gane bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka akan mutane bi risalati da sakonni na ana karantawa da jam'i kuma ana karantawa da ifradi ma'ana kira a guda biyu ne suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama inni safaituka ala nasi bi risalati ko kuma inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ubangiji ta'ala ya zaɓe shi saboda sakonnin da ya bashi sannan kuma ya zaɓe shi da kuma magana da ya yi da shi jiya mun yi magana akan cewa mafi yawan malamai mafi ingancin magana wajen malamai shine annabawan da Allah madaukake magana da su kai tsaye guda uku ne akwai annabi Musa alaihi salam akwai annabi Adamu alaihi salam akwai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai shi annabi Adamu alaihi salam ubangiji ta'ala ya magana da shi ne a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukaki yayi magana da shi ne lokacin da ya mi'raji a can sama amma shi annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki yayi magana da shi ne a ƙasa a duru sina wannan yasa shi maganar da aka yi da shi ta daban ne akan saura. ina fata an gane fa khudh ma ataituka ka riki abin da muka zo aka wato na zo maka da shi wa kun mina shakirina kuma ka zama cikin masu godiya yanzu abin da Allah madaukaki bai ba wa annabi Musa ba na abin da ya nema ya ga Allah baraka wa ta'ala ubangiji ta'ala yana rarrashin sa yana nuna cewa akwai wani matsayi da ya bashi ko da bai bashi wancan ganin ba to kada ya manta fa akwai wani matsayi da Allah madaukake bashi wa katabna lahu fil alwahi sannan bayan kuma fifita kan nan da muka yi akan mutane to ka sani cewa katabna lahu fil alwahi mun rubuta masa a cikin allina min kulli shay'in komai da komai mau'izatan domin wa'azi wa tafsilan li kulli shay'i da kuma bayanin komai na shari'a Allah madaukaki ya bashi canji ya rarrashe shi wannan yake nuna yadda annabawan Allah suke da girma a wajen Allah tabaraka ta'ala idan suka nemi abu Allah madaukaki bai basu ba to sai Allah madaukaki ya rarrashe su ya nuna musu fa suna da matsayi rashin basu wancan abun fa baya nuna cewa kaskantattu ne a wajen Allah tabaraka ta'ala kuma wannan zai nuna maka cewa ba wai duk abin da ka roƙa ne Allah madaukaki sai ya baka yadda kake so ba to in har annabawan Allah za su yi roƙo Allah madaukaki bai ba su ba to kai waye ba za ka roƙo kuma Allah bai baka bauta rana za ka roƙa sai Allah madaukaki ya canza maka shi dai Allah madaukaki in dai ka roƙa zai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku to amsawar kuma shine ya danganta da hikimar da Allah madaukaki ya ga dama yayi in ya ga dama sai ya baka abin da ka nema in yi gada ma kuma ya canza maka da wani abu daban kamar yadda Allah madaukaki canza wa annabi Musa alaihi salam ina fata an gane wani lokacin sai ka roki wani abu a wajen Allah kai kana ganin sa alkhairi ne alhali sharri ne a wajen ka idan ka samu to sai Allah madaukaki ya canza maka da wani abu na daban shi yasa idan zaka roki Allah madaukaki ka roki alkhairi in zaka sa wani ya maka addu'a to ka ce ya maka addu'a idan abun alkhairi ne ka wani lokaci wani in idan sai rufe shi ba ya ji ba ya gani sai ce kawai shi dai a roƙa masa ya sa alkhairi ne ya za a ce kaza kuma ruwan an alkhairi ne an ba alkhairi bari ai alkhairi ne kawai to ne yana neman aure shi mala asa ne addu'a wannan abun Allah Allah ba ni yarinyar nan da nake nema aka ce to an alkhairi ne Allah ba ka sai a mala ka ce kawai Allah ya bani kuma in ka ce Allah ya bani sai ka ce Allah ya mai da shi alkhairi in ba alkhairin bane ma inna Allah ala kulli shay'in qadir amai Allah bai iko ne akan komai in ba alkhairin bane ma bai mai da shi alkhairi wato son sa da abin yayi yawa ne ba haka ya kamata ba duk abin da kake so kai fatan wannan abin idan alkhairi ne Allah ya baka shi in ba alkhairi bane Allah ya musanya maka da abin da ya fi alkhairi duk abin da kake gani akwai wani abin da ya fi shi Allah zai iya baka wanda ya fi shi ina ba ta gane ubangiji ala ce wa amur qaum wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci ka su yi riko bi ahsaniha da mafi kyau kalmar ahsanu siga ce da ala wazni af'al da take nuna a tafdil sigatu tafdil ne to anan sai malamai suka ce ubangiji ta'ala yana cewa annabi Musa ga yawa mutanansa su riko da abin da ya fi kyau cikin abin da aka zo da shi na rubuce-rubuce da aka rubuta a cikin alluna na sakonnin Allah maɗaukaki to a cikin sakonnin akwai mai kyau akwai mafi kyau kenan shine wasu malamai suka ce a'a nan af'alu tafdil laysat ala babiha ba a babunta take ba ma'ana wa maka qaumaka ya'khudhu bi hasniha ka umarci mutanen ka su riko da mai kyanta kuma duka mai kyau ne sai aka ce ka umarce su su riko da mai kyau kenan ana umartar su da su rike gaba daya ina fata kun gane abin ma'ana abu ne wanda yake guda goma ne dukkan su kyawawa ne sai na ce ga waɗannan ka rike mai kyau a ciki kuma sai ka duba sai ka ga masu kyau ne gaba daya kenan me nake nufi ina nufin ka rike gaba daya ma'ana ku yi riko da dukkan sakonnin Allah madaukaki ina fata an gane wasu malamai suka ce yaqubu bi ahsaniha ay yaqubu bi aisariha cikin abubuwan shari'an da aka zo musu da shi akwai abin da yake mai sauki akwai mafi sauki to duk lokacin da aka yi umarni guda biyu aka ba ku zabi to ku zabi mafi sauki shine ahsaniha kamar idan an ce za a iya yin afuwa kuma za a iya yin kisasi to ayi afuwa maimakon ayi maimakon a kiyasi saboda aisaruha wato ha aisaruha sai zama cewa yin afuwa shine yafi sauki akan yin kisasi ina ta an gane ubangiji ta'ala ce sa'urikum daral fasikai zan nuna muku daral fasiki ne gidan fasikai wato gidan kafirai gwada wannan ko nuna wannan wasu malamai suka ce yana nufin Allah madaukake yana nufin cewa a lahira zai nuna musu irin gidaje da ya tanadi waɗanda suka ji gaskata abin da suka dubin da annabawa suka zo da shi zai nuna musu gidan wuta su ga irin azabar da za a yi wa 'yan wuta wasu suka ce sa'urikum daral fasiqina ai zan nuna muku gidan kafirai ma'ana makwancinsu ma'ana Allah maɗaukaki zai ba ku nasara a kai ku nasara a kansu ku ga inda za su faɗi su mun mutu sa'urikum daral fasiqin wasu malamai suka ce sa'urikum daral fasiqin zan nuna muku daral fasiqina gidan kafirai da irin zaman da suka yi na da ma'ana waɗanda suka gabace ku da kafirci irin yadda Allah madaukake halakar da su za a nuna muku gidaddajin su ku gani domin kuma ku hankalta in kun bi abin da annabin Allah ya zo muku da shi to ku tsira in ku ba ku bi ba kuma irin yadda Allah ya halakar da waɗannan mutane ga nan gidaddajin ba kowa Allah ya halakar da su da kuma Allah zai halakar da ku duka dai guda uku ma'anonin suna nuni ne zuwa ga mutane su wa'azantu ubangiji ta'ala ko dai ya nuna musu makwancin kafirai ko dai Allah madaukake nuna musu gidan kafirai a wuta ko kuma Allah madaukake nuna musu makomar kafirai a duniya yadda ya halakar da su Allah madaukake ka tsare mu da kafirci na سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل وإن يروا سبيل الرشد لا mai girma da ɗaukaka ya ce fa a sulifu an ayati allazi ne ta kabbaru na fil'ar da zai ta'ala ce lalle zan kawar waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa ba akan gaskiya ba zan kawar da su an ayati ga barin ayoyina wa in yarau kulla ayatin duk lokacin da suka ga wata aya la yu'minu biha ba za su imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi idan suka ga tafarkin shari'a la yattakhidhu sabila ba za su rike shi a matsayin tafarki ba wa in yarau sabilal ghayyi amma idan suka ga wato hanya ta bata yattakhidhu sabila to anan kuma za su rike shi za su rike ta hanya ta hanya abin bi zalika bi annahum kazzabu bi ayatina ubangiji ta'ala ce wannan abin da suka aikata kuwa saboda sun ayoyin ayoyinmu ne wa kanu anha ghafilin suka kasance rafkanannu ga barin ayoyin da muka aiko musu da shi ubangiji ta'ala yace ce yana kawar da waɗanda suka yi girman kai ga barin ayoyinsa ayoyin nan ko dai ya zama Allah maɗaukake na nufin al'ayatul kauniya ko kuma ya zama Allah madaukake na nufin al'ayatu shar'iyya domin ayoyin Allah iri biyu ne akwai al'ayatu ayatullahi al-kauniyya sune halittun Allah da sama da ƙasa da rana da wata waɗanda duka ana ce da su al'ayatu kauniyya ayoyin Allah madaukake da ya halitta domin cikin su akwai aya ga dukkan mutumin da yake da hankali inna fi zalika al'ayatul li ulil nu'a. a ciki akwai ayoyi amma sai ga masu hankali to ubangiji ta'ala yana kawar da waɗanda suka yi girman kai ba za su ga halittun Allah maɗaukaki su azantu da su ba ba zai ga sama ya ga yadda Allah maɗaukaki ya halicce ta ba ta ruguzo ba kuma ba ta faɗo ba ba tare da kuma Allah maɗaukaki ya sanya mata gwafa ba rafa as-samawati bi ghairi amalin tarawna ya daga sama ba tare da kuma ya sa wata gwafa ya tokare ta ba yanzu kaga dan wannan dan wannan abin da ke saman nan wato dakin din nan ba iya Sai yadda shi ba sai da aka yi masa gofa a kasa sai da aka yi masa ginshiki kafin ya iya zama wannan teburin bai iya zama haka ba sai da aka yi masa kafa sannan ya zauna a kasa amma ka duba girman sama ubangiji ta alayi da ta tsaya ba tare da gofa ba ka duba kasa yadda take da ta da ta ba a taba ganin cewa ta ruguza da mutane gari guda ba ganan duwar wasu ubangiji ta ala ya sanya manya-manya a kan kasar waɗannan duka akwai ayoyi a ciki kaga rana kullum ta fito daga gabar ta fada a yamma ba a taba samun wata rana da ta manta ko aka manta ta fito ta yamma ta fada a gabar ba ka duba jaririn wata yadda yake tafiya yana karami ya koma babba sannan ya sake kankancewa duk nan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsara nas la ya'lamun so ubangiji ta'ala yana kawar da waɗanda suka yi girman kai ba za su ga irin waɗannan ayoyin na Allah su azantu da su ba ko ko ya zama al'ayat ana nufin al'ayatu shari'iyya ma'ana ayoyin alqur'ani da Allah madaukake saukar to idan haka ne sai ya zama kenan Allah madaukake yana kawar da waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa suka bar gaskiya ubangiji ta'ala yana kawar da su ba sa fahimtar ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ko ko ba sa karɓan gaskiyar da ta zo a cikin ayoyin Allah ko kuma ma kwata-kwata ba sa fahimta in an karanta musu ba za su fahimta ba da wannan malamai suka ce ashe duk wanda ya girman kai to dama ya kafa wa kansa tarkon jahilci ne in kana son girman kai kana son kana son jahilci to ka shiga hanyar girman kai shi yasa suke cewa mimani la ta'allama mimun guda biyu ba sa samun ilimi ko ka ce mun jaye guda biyu a Hausa ko ba sa samun ilimi wanne ne mun jaye guda biyu al mutakabbir wal mustahi al mutakabbir mai girman kai ba ya samun ilimi wal mustahi haka nan mutumin da yake mai kunya yana jin kunyar karatu to shi ma ba zai samu ilimi ba idan har kana girman kai to malami ba zai koya maka karatu ba ba za ka zo wajen masu ilimi sannan kana musu girman kai ba abinda Allah madaukake na masu ilimi sai su koye sai su koye kan su ki baka fasbir lida'ika in jafauta tabibahu wa qana bi jahlika in jafauta muallima haka wani malami yake cewa yace sai kai hakuri da ciwon ka ka zauna da shi in har kai rashin mutunci wa likitanka to sai ka hakura ka zauna da ciwonka yace haka kuma idan kai rashin mutunci wa malaminka to sai ka zauna da jahilci dan ba zai koya maka ba girman kai yana daga cikin abin da ke hana ilimi haka kuma kunya kana jin kunya a ganka da furfura ko a ganka da gemu ka zo malami matashi dan saurayi ya zo yana koya maka karatu ko gemu babu a fiskarsa sai ka je ka gana jin kunya ce wannan dan karamin yaron shine zai koya maka ilimi to wannan kunyar da kake ji sai ta hana ka neman ilimi ko girman kai kaga cewa kai kafi karfin ka zo cikin mutane ka saurari karatu da ake yi kafi karfin ka je makaranta kafi karfin kaza to wannan girman kan sai yasa ba za ka samu ilimi ba ina ba ta an gane idan ba ka da ilimi kuma girma sai faɗi domin duk girman da kake da shi duk lokacin da mutane su gane jahilcin ka to a lokacin kuma girman sai zubi ina ba ta an gane amma lokacin da ka saukar da girman kai baka yadda ka yi girman kai ba ka je kana neman ilimi mutane suka ganka babban mutum mai daraja ka zo ka zauna kana sauraron ilimi kana sauraron karatu to a lokacin kuma girman ka sai ya karu girman kai ya karu a wajen Allah kuma girman kai ya karu a wajen mutane an فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وبنجي fil الذين يتكبرون suke girman kai a bayan كي أباين قصاد بغير الحق gaskiya ba. kamar ka iya cewa to akwai wani kenan akwai waɗanda suke yin girman kai akan gaskiya amsa shine a'a wato wata sifa ce kashifa la mafhuma lahu wato duk wanda yake yin girman kai a dan adam to yana yin girman kan ne ba akan gaskiya ba saboda girman kai wata sifa ce ta Allah shi kadai ya cancanta da ita walahu kibriya fi samawati wal ardi huwa al azizul hakim shi kadai ne Allah madaukaki girman kai zai zama masa daraja da wato da daukaka gare shi amma duk dan adam da aka ce yana da girman kai to an aibata shi ne amma Allah madaukake daukaka ne gare shi kace yana da girman kai domin yin girman kai shine yana nuna cewa kowa bai isa ba to ai ko kowa bai isa ba a gaban Allah haka ne ko dan haka shi yasa wal abin nan shi girman kai sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai idan kai dan adam kai girman kai to ka sani cewa ka shiga gonar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin aw mithqalu khardalin min al-iman ah, min min min kibr la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wannan Allah yace dukkan mutumin da zuciyarsa akwai misalin kwayar zarra na girman kai to annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba zai shiga aljanna ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me girman kai domin sahabbai sun ji abin ya yi girma an ce girman kai ne shi ba ya shiga aljanna hankalinsu ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu su ake ce musu girman kai babarul haqqi wa ghamdun nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane shine girman kai a gaya maka gaskiya kowa ya taru ya ce kaza ne kai kuma ka ƙi yarda wanda shi ake ce masa girman kai shi ba shi da girman kai abu na biyu ne wulakanta mutane ko saboda Allah madaukaki ya maka wata ɗaukaka ta mulki ko saboda Allah madaukaki ya maka wata ɗaukaka ta sarauta ko Allah madaukaki ya maka wata ɗaukaka ta ilimi ko Allah madaukaki ya maka wata ɗaukaka ta dukiya sai ka rinka wulakanta mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma girman kai ne Allah ya tare ubangiji ya ce wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha duk ayar da suka gani ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi haka kuma idan suka ga hanya ta shari'a la yattakhidhuhu sawiya ba za su dauke ta a matsayin hanya a bar riko ba wa in yaru sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila amma lokacin da suka ga hanya tsata to sai su dauka ita ce hanya wadda take ta gani. ubangiji ta'ala yana ukuba wa mutum idan ya kauce hanya sai Allah madaukake ya kara kautar da shi shi yasa zaka ji Allah madaukake yana cewa yudhillu man yasha wa yahdi man yasha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha yana batar da wanda ya so kuma yana shirya da wanda ya so ma'ana batar wanda Allah maɗaukaki yake wa mutum idan mutum ne ya zaɓi hanya bayan Allah maɗaukaki ya nuna masa ga hanyar daidai ga kuma hanyar da ba daidai ba sai ya ki bin hanyar daidai sai ya bi hanyar ta ba ta daidai ba to uquba sai Allah maɗaukaki ya ƙara tura shi hanyar da ba ta daidai din ba tunda ya ki bin Allah maɗaukaki a farko shi yasa lokacin da suka yi girman kai sai Allah maɗaukaki ya saka musu ya musu mummunan sakamako a ga girman kai da suka yi sai ya zama na cewa ko da sun ga ayar ba za su fahimta ba za su yi aiki da ita ba sa asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq in sun ga aya ga gaskiya nan amma ba za su dauka ba saboda girman kai da suke da farko sai Allah madaukaki ya sake karkatar da su ma zahu azaga Allahu qulubakum lokacin da suka karkace sai Allah madaukake musu hukuma sai kara karkatar da zukatansu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ubangiji ta'ala ce haka nan muke jujjuya zukatansu muke juya ganinsu ba za su karɓi gaskiya ba saboda kama labi umiru bihi awwala barra kamar yadda suka yin imani da gaskiya a farkon lamari da ta zo shi yasa ake so da ka gaskiya kai kokari ka bi idan gaskiya ta zo ma sai ka ki bi to za ka haɗu da hukuma a wajen Allah yanzu sai Allah madaukake toshe maka basira sakamakon taurin kai da kai wa Allah gobe sai gaskiyar ta sake zuwa maka sai ka kibi ko ka kasa gane cewa gaskiya ne saboda ji Allah madaukake ya nuna maka gaskiya amma ka kibi ubangiji ta ala ce wa in yaro sabilar rushdi mafi yawan makaranta ka suka karanta wa in yaro sabilar rushdi da zama wa ra'un din amma a kira'ar hamza da kisa'i wa in yaro sabilar rashdi da fataha wa ra'un malamai suka ce duka ɗaya ne ana faɗansa a lugar larabci ana cewa an rushdu ana cewa an rashdu kamar yadda ake cewa a suqmu a ce a saƙamu kamar yadda ake cewa alhuznu a ce alhaznu to haka kuma ana cewa an rushdu a ce an rashdu suka ce ma'anarsa guda ɗaya ne duka ma'ana shiriya an gane ko idan sun ga hanyar shiriya to ba za su ɗauke ta a matsayin hanya a barbi ba ubangiji ta'ala ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina abinda yasa ko wannan abun ya same su na uku ba. su ga gaskiya su kibi ubangiji ta'ala ya ce saboda sun kare ta ayoyin Allah ne a farkon lokaci wa kanu anha ghafilin suka raskana ga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba su imani da su ba na'am والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirah kuma suka ƙaryata gamuwa ranar lahira inji Allah madaukaki gamuwar da za a yi da Allah madaukaki a gidan lahira sai suka kafurce suka ƙi imani suka ƙaryata hadbat a'maluhum irin waɗannan gaba ɗaya ayyukansu sun lalace duk sun ɓaci hal yujzauna shin ana sakanta musu illa ma kanu ya'maluna fa sai abin da suka kasance suna aikatawa malamai suka ce a fadin Allah madaukaki walladina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah waɗanda suka karyata ayoyin Allah kuma suka karyata ranar tashin alkiyama to ayyukan su gaba ɗaya lalatattu ne ma'ana dukkan abin da mutum zai yi na alheri domin da ka samu akwai wanda bai imani da Allah da annabi ba sallallahu alaihi sallama amma za ka samu yana yana yana sadaka za ka samu yana da kyauta za ka samu yana biyayya wa iyaye za ka samu yana sada zumunta za ka samu yana jin tausayin na ƙasa da shi irin waɗannan ayyuka na alkhairi to amma idan mutum ya karyata Allah ya karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan aikin ba za su amfane shi ba ranar tashi alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura والذين كفروا آه ولن سكا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يهصبه الظمآن معه ولن سكا كافر شيء الله ubangiji ta'ala ta ayyukansu kamar ƙawalwalniya ne kamar ruwan mayu ne akan kwalta idan ka gano sai ka ɗauka ruwa ne ashe sai ka je sai ka ga ashe ba ruwa bane ka sarabin biki a ya sabu zam'adu ma wanda yake jin kishin in ya hango sai tsammanin ruwa ne sai ya je sai ga ba ruwa ba to haka kafirai sasi ta aikin alheri a duniya sun ɗauka cewa suna tara lada amma idan sun je lahira sai su samu babu komai saboda ba su imani da Allah ba ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to amma fa wannan idan sun mutu akan kafirci ne idan mutum ba musulmi ba ne amma yana sadaka yana kyauta yana sada zumunta yana biyayya wa iyaye yana kaza yana kaza ayyukan alkhairi da yawa yana ta yi lokacin yana kafiri amma sai Allah maɗaukaki ya datar da shi kafin ya mutu sai ya tuba ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to falalar Allah duk wannan aikin alherin da ya yi da kafin ya zama musulmi suna nan ba su rushe ba saboda falalar Allah tabaraka ta'ala Hizam ibn Hakim sahabun annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da shi ya rasulullah ara'aita a'malan a'maluhu fil a'maluha fil jahiliyya أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم أفيها أجر yace ba ni labari ya ma'aikin Allah irin abubuwan da muke ta da a lokacin jahiliya kafin musulunta mun yanta bayi mun sada zumunta yanzu kada ga za mu samu lada akan wannan abin da muka yi da tun kafin musulunta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa aslamta alama, ma aslafta min khairi manzon Allah ya ce ka musulunta ne akan duk abin da ka aikata na alkhairi yana nan bai rushe ba ashe kaga wannan garaɓasa ne ga mutumin da ya shiga addinin musulunci kar ya ɗauka cewa aikin da yi na da sun rushe a'a ba haka ba ne aikinsa yana nan duka abin da ya yi waɗanda Allah maɗaukaki yake son su na alkhairi suna nan za a taskance masa su idan ya musulunta zai amfana da su bayan musuluncinsa ubangiji ta'ala ce hal yujzauna illa ma kanu ya'malun hal bi ma'ana ma ay amma yujzauna illa ma kanu ya'malun ba a sakanta kowa face abin da ya kasance na aikatawa na'am واتخذ قوم ubangiji ta'ala ya ce kaza musa min ba'dihi mutanen annabi musa sun riƙi a bayan annabi musa min huliyihim daga ababen adansu kayan gwalagwalai ijilan suka riƙi ɗan maraƙi, jasadan suka rike shi a matsayin jiki lahu yana da wani kuka irin kukan ɗan maraƙi alam yaro annahu la yukallimuhum ubangiji ta'ala ya ce shin ba sa gani ne a lokacin da suka rike shi a matsayin abun bauta annahu la yukallimuhum cewa baya magana da su wala yahdihim sabila kuma baya iya shiryar da su ta farki na daidai ittakhazuhu suka rike shi a matsayin abun bauta wa kanu zalimina sun kasance azzalumai akan abin da suka rika koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala na bauta wato banu isra'ila mutanen tsaurin kai kun ga dai yadda Allah madaukake ya tseratar da su a hannun wannan bawa nasa kafiri mai tsaurin kai azzalimi fir'auna ubangiji ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanensa ya tseratar da banu isra'ila wanda su ne kabilar annabi musa ya tseratar da su da annabi musa da haruna suka tsallake suka bar kasar misra suka kama hanya zuwa baitul maqdis abun mamaki suna cikin tafiya kamar yadda muka karanta abin da muka karanta karatunmu na ƙarshe a watan shekarar lokacin da suna tafiya sai suka ga wasu mutane suna bautan dan marigi suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce sanya mana wani abun bauta kamar yadda waɗannan muka ga su ma suna da wani abun da suke bauta masa mu ma sa mana wani abu mu rinka bauta masa qala innakum qaumun tajhalun yace ku mutane ne masu jahilci jahilci muku yawa bayan kun an yi muku karatu an yi muku wa'azi an nuna muku Allah da ya halicce ku shi kadai ne cancanta a masa bauta kuma har yanzu kuna so ku sa a sa muku wani abu da za ku rinka masa bauta wannan ya wuce ga abin da suka yi na taurin kai da Allah madaukake tura su je su yaki wasu mutane suka ce ba za su je ba suka ce farhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'iduna suka ce wannan yakin yafi karfin mu waɗannan manya manyan mutane ba za mu iya zuwa yaƙi ba ka je kai da ubangijin naka guje ku yake su suka ce inna hahu na ka'idu na muka muna nan a zaune ba inda zamu je Allah ya jarrabe su da dimuwa suka shekara 40 suna dimuwa amma duk da haka lokacin da annabi Musa alaihi salam suka taho daga Misra suka kama hanyar Baitul Maqdis Allah madaukaki ya musu alƙawari za su shiga Baitul Maqdis sun kama hana suna tafiya to a lokacin ne Allah madaukaki ya ya ce wa annabi Musa ya je je riga su zuwa tsuru Sina ya gana da shi annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya ce da shi tsuru Sina to shi kuma saboda shauki da gaggawar ya gana da Allah maɗaukaki. sai ya bar mutanen nasa da jama'arsa ya bar su da annabi Haruna shi kuma yayi gaba zai yi sauri da haka ya tafi riga su isa kafin su zo to tafiyar da yayin nan ne kafin su iso suka yi wannan aikar? shi yasa ma Allah madaukaki lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je shi bai san abin da banu Isra'ila suka yi ba ya bar su da annabi Musa ya ce khulufni fi qaumi wa asli wa la tasabi sabila mubtadi ka tsaya akan wannan ka zama khalifa na ka kiyaye al'umman nan amma yana can yana ganawa da Allah a cikin ganawar da suka yi da Allah madaukaki sai Allah madaukaki ce to fa ka bar baya da kura domin ga can banu Isra'ila suna bautan dan baraki shi bai sani ba ta ala ce wa ma ta an qaumika ya musa qala hum ulai ala asari ala wa ajiltu ka rabbi litarda Allah madaukake ce me yasa yi gaggawa annabin Allah Musa me yasa yi gaggawa ka baro mutanenka qala hum ulai ala asari yace su ma ga su can ala asari suna biyo bayana wa ajiltu ilayka rabbi li tarda yace Allah nayi gaggawa na zo wajenka ka ne don ka yarda da ni zuwan da nayi ba na maka laifi bane Allah domin neman yardar ka ne domin kwadayin ganawa da kai ne yasa ne sauri qala fa inna qad fatanna min ba'dika wa adallakum salim yace to ka sani mun fitini mutananka bayanka wa adallakum wani da ake ce da shi samiri ya zo ya batar da su da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangiji ya bar annabi haruna da sauran jama'a to a lokacin sun taho wato da ababen wato ado matansu matan banu isra'ila sun yi aran kayan kibbawa abun wuya da awarwaro na gwalagwalai lokacin da suka samu labari suka samu sirrin cewa lallai za a taimaki annabi musa alaihi salam akan fir'auna da jama'arsa to sai suka yi dabara sai suka je suna aron kayan ado a wajen kibdawa sun san cewa za a halakar da su in kai aron kayan mutum aka halakar da shi ba shi kenan ba ka samu kayan to haka suka yi suka tafi da wannan kayayyaki to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Allah sai annabi Haruna alaihi salam ya san akwai wannan kayan ado ashe da banu Isra'ila matansu suka ɗauko na kibtawa to a lokacin yace da su to a tattara wannan abun a sa a rami a ajiye su a wuri ɗaya ba zai ce komai akai ba sai annabi Musa alaihi salam ya dawo ya hukunci a kai. lokacin da suka tattara wannan gwalagwalai su kuma suka tara su a waje ɗaya shi kuma samiri wanda malamai sun yi saɓani mai yawan gaske shi daga ina yake wannan samiri me sunansa na asali wasu suka ce asalin sunansa shi ma haruna ne wasu suka ce asalin sunansa shi ma musa ne haka dai malamai suka yi saɓani wasu suka ce shi ma daga banu isra'ila yake wasu suka ce a daga bilar ƙibɗawa yake wasu suka ce eh daga banu isra'ila ne amma cikin kabilar samirra wata kabila ce a cikin kabilar yahudawa suka ce daga ne yake shi ake ce da shi as-samiri to a lokacin ya zo yayi wani abu kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi akai cewa lokacin da annabi Musa alaihi salam zai tafi ya je ya gana da Allah madaukaki to tafiyar da zai yi Jibril ya zo wajen annabi Musa alaihi salam da ya zo da shi kuma to ana nuna mun cewa lokaci yayi wannan gabar dole zan tsaya kawai duk da cewa ba mu je inda ya kamata a ce mun tsaya ba amma dole za mu dakata sai Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu ci gaba da wannan kisa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana Allah madaukaki ka albarkace mu a cikin wannan wata namu ibadun mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukaki ka biya mana damuwoyin mu Allah madaukaki ka shaye mana barasa lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaya musu damuwa ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu duk abin da dame mu Allah ka yi mana maganin sa wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk